Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji hukuncin da kwamitin shawara na ƙasar yanke dangane da karar da jama'an ofishin ministan kuɗi suka shigar dangane da matakin soke jarabawar da suka yi nasara a kanta. Jama'an kiwon lafiya magoya bayan ƙungiyar su na zandar sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku a yau. A agadar hukumomin magajin gari na ci gaba da aikin tada shagunan 'yan kasuwa. a shirin musamman muna dauke da rahoto kan rashin tsari da ke ci gaba da wakana a gewayen babbar kasuwar yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka bayyana a labarinmu na jiya jama'an ofishin ministan kuɗi su 452 da ofishin ministan ma'aikatar wato ma'aikatan gwamnati ya soke jarabawarsu sun shigar da kara a gaban kwamitin shawara na ƙasa sai dai kwamitin ya yi watsi da bukatar tasu mamman sani na allah shi ne wakilin jami'an ya kuma yi wa habibu garba ƙarin haske wannan abin da abokan in namu sun ka aji shine kamar za a ci gaba da ba mu albashin mu sai in an tabbatar da lalle lahin da ake tunkuma mu lalle gaskiya ne to sai wato da an ka aje wannan abun shine shi alkalin ya ce muna mu zo yau zai bada sakamako abin da ya bada shine ce to lalle bai ga hujja da zai iya ya bada inci ba a ci gaba da ba mu albashin ba to lalle wannan abun ba mamaki tunda abin da ya ce caye kenan tunda ban mu nan zama tare da kamar wa'anda sun ka dauke mu aiki kenan bai gani hujja da zai ta a ba mu wannan wannan albashin ba to ba komi wannan kaman cikin kokowal abu guda ne wanda mun kaɗan rasa amma mu bai samu wada gaba sai dai mu ce kuma alhamdulillah za mu ci gaba da gwagwarmayar abinda muke fata shine lalle lokacin da za a je a cikin tushen shi matsalar in Allah ya da za mu samu gaskiya Duk da kudirin da ministan kwadago ya ɗauka wanda ya umarci a mayar da wakilan ma'aikatan kamfanin CNPC su 21 a cikin aikinsu an haramtawa ko kuma hana wa 15 daga cikinsu komawa bakin aikin. Ibrahim Abdulkarim ɗaya daga cikin wakilan ma'aikatan kamfanin CNPC a nan ya mai yana daga cikin waɗanda lamarin ya shafa. Da hukuncin minista ya fito sai muka ɗauki matakin cikin ladabi na janye yajin aikinmu na masha Allahu da muka aza. Sai dai kuma kash a ranar uku ga wannan wata mun isa a ma'aikatar sai mu dalage goma sha biyar aka hana mu shiga wajen aiki. Amma sauran abokanmu sun kama aiki. To a yanzu haka dai lamarin ya kasance a kan tsayin gwamen jaki muna jiran abin da zai wakana. To a harabar CNPC ɗin mi suka ce ga dalilin hana ku dalagen goma sha biyar shiga ma'aikatar. A kai ba mu samu ganin magabatan ba, don a lokacin da muka je, wasu ma'aikatan tsaron kofar ne suka ce mana an ba su umarnin kar su bar mu shiga. Umarnin daga wa ayar tambayar kenan. Su dai sun ce umarni ne aka ba su kar mu shiga. A cewar Ibrahim Abdulkarim kamfanin CNPC na da wa'adin wata ɗai domin kalubalantar matakin ministan ko kuma ya aiki da shi. Rashin ƙungiyar jami'an kiwon lafiya Siza na Zandar ya soma yajin aiki na kwanaki uku tare da Jalalo, yayin da suke bukatar hukumomi su biya bashin alawus na watanni hudu na 'yan kwantaragi da kuma na watanni biyu na ma'aikatan cibiyar karin jini ta jihar. Mamman Galadima shine shugaban ƙungiyar Siza rashin Zandar ya kuma yi wa Aliketa ƙarin bayani. matsalar da take anan shine cewai eh, abokanmu da yawa ba su samu albashi ba mai ba yajin aikin bai kitin zalamu yanayin da ke faruwa cikin yajin aiki da mun ajiye takarda ta yajin aiki sai wasu mutane su laɓe ƙarƙashin wata eh, riga ta siyasa ce ko ta mace su ce ƙarya ce an biya mu to wannan shi kai mu dole wa muka leƙa mu ga a rubuce mutum nawa ne ba san ba zan nuna ma da cewa a yau a jihar da magaran gaba ɗaya mutum dubu da mutum goma sha biyar kuma na mamance ma a CRTS a kaɗan ma a CRTS gidan da ake sarrafa jini na jihar da magaran a nan ka samu ma'aikaci ashirin ko sha biyar wa'annan mutanen ba su albashi sama da wata hudu baya wa in kana so ma'aikaci ma aiki kyakkyawan aiki ka bashi albashi gaskiya da muka ajiye yajin aiki ban da kasar tamta da aka biya wata guda bisa wata biyar ba inda muka ji motsin cewa an yi wani abu duk yajin aiki in gani su za su ta aje kai imani da cewa magoya ne su kamar aska ce an ta yajin aiki harabobin ma'aikatan nan gari wato na yamai sun kasance wayan ba kowa yayin da kofin sarusai suka kasance a rufe wannan sakamako ne na yajin aikin kwanaki biyar ba jalalo da ma'aikata suka fara a litinin da ta gabata inda suke bukatar hukumomi su biya su bashi albashi na watanni bakwai a yau na hadu da hamidu jibbo wanda ya je neman takardar aihuwar ɗansa a ma'aikatar samar da takardun zama ɗan ƙasa ta shirya ya ta biyu ga abin da ya bayyana Je suis venu chercher un acte de naissance. Na zo neman takarda haihuwa ne ban same ta ba. Yau ya kai sati hudu kenan. Wannan kuwa saboda yajin aiki ne. Koyau na zo sai aka ce min ma'aikatan magajin nan gari suna yajin aiki. A yau ma haka ban tarar da kowa ba. Hukumomin magajin gari ya kamata su yi wani abu domin biya musu bukatocinsu, wanda mu ma zai sa su yi mana aiki. Yanzu dai ban san yadda zan yi ba, dole na haƙura sai sun ƙare yashi aiki. Yaro na ma an koro shi daga makaranta saboda rashin kai takardar haihuwa. Na nemi alfarma mutumin ya ce min babu aiki shi babu wani abu da zai iya yi min a kai. Majalisar mashawarta ta birnin Agres ta kaddamar da wani gagarumin aikin tada runhuna da shagunan da aka sake kafawa a wuraren da aka gyara albarkacin sallar agadar sokuni ba tare da samun izini daga ma'aikatar magajin gari ba. Adamu Habi jam'i a ma'aikatar magajin garin shine jagoran wato wannan aiki. bayan mu hudda duk ruhunan nan kuma sai muka gano yau kuma ga su duka an zo an maida su to wannan abu kuma kun san mun sha kira bisan shi saboda duk wanda suka hudda ruhunan su bayan an mun ida aiki na sokuni da su maida su kuma aikatan bata ba da izini na a maida su kuma in kuka diba waɗannan shagunan sun zo suna tak tak tak da ma gudron abinda bai kamata ba saboda bisa harka tsafta gari kuma bisa harka ma security na mutane na tahiya yau da gobe duk shagon da kenan muna sa guri muna huddawa ba nan bane kawai kawai muka tsaya wanda suka shi wannan kira da muka yi bisa wannan babban hanya duk wanda ya san yayi irin wannan abu ma gara ya kokari ya hudda da kanshi tun bamu je ba saboda mu muka je wurin hudda tana ma barna ce zamu yi ma watanan manyan hanyoyi waɗanda aka yi wanda su ne yau za a ce agadas za ta yi alfahari da su bai kamata ba a bar su wani desor total yana bisa wannan manyan hanyoyi wannan hanyoyi insha Allah muna nema mu yi sekuritan su yadda yake duk bakon da zai shigo mana cikin gari zai gani vraiment a cikin agadas ma'aikatan mu ta magajin gari ba za ta yarda da wannan abu ba Adamu Habi kenan jama'i a ma'aikatar magajin garin Agadez. Hukumar jami'an tsaron ƙasa ta Indiana Police da ofishin ministan tsaron ƙasar Nijar za su gama su wuri ɗaya domin bullo da wani sabon tsarin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Wannan shiri ya haɗa da ƙasar Amurka da kuma wasu ƙasashen waje domin ƙarfafa hulɗa su a game da abin da ya shafi tsaro kamar yadda ƙasar Amurka da abokan hulɗarta suka nufa. Minista mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ta ƙasar Danimarka da ke wata ziyara aiki a nan Nijar ta isa yau a makarantar horar da jama'an 'yan sanda ta ƙasa da ke nan Yamai. darakta ma'aikatar ko kuma darakta makarantar Muhammad Lawali Madugu ya bayyana cewa gurin wannan ziyara shine ƙarfafa hulɗar dangantaka ta cuɗanya tsakanin wato ƙasar Nijar da ƙasar Danimarka gaba ɗaya da kuma musamman tsakanin hukumar 'yan sanda ta Nijar da ma'aikatar kula da hakkin ɗan adam ta ƙasar Danimarka. mun samu ziyara ministar na kasar danemark da ta zo ta zo ta ziyarce mu nan ikon nasarar da police saboda police kinmu tana da hulɗa da da wata tawarga da aka ce ma institut na lom ta kasar danemark wannan hulɗa ta sa mun samu mun yi document na formation hakan na koyarwa da muke ma polisai bisa haƙƙin dan adam muna koya ma polisai cikin aikin da suke yi wanda ya kamata su kiyaye haƙƙin dan adam tunda aikin namu akwai kamar in ana tarzoma hakan ga ko kuma mutum in yi wani lehi an kama shi za a hukunta shi ko wani cikin wannan ya kamata mu mu yi hankali da hakkin da dan adam ke da a cikin fanni na ayyukan da muke ciki shi yasa wannan kin ta zo nan wajen mu dan ta gani kaka wannan karatarsuwa da an kai ta yi shekaru da shekaru esko ya kawo ci gaba ko bai kawo ba a cikin poliskin tamu A daren shi ne Allah ya yi wa Alhaji Lawali Hima sakatare janaral na kungiyar ma'aikatan banki Samban Karasuwa a babbar asibitin Yamai bayan da ya fama da rashin lahiya. Alhaji Lawali ya kuma kasance mataimakin sakatare janaral na farko na babbar kungiyar kwadago da ake kira CNT. A Mauritin yau ake kawo karshen wasannin rukuni-rukuni a gasar cin kofin ƙwallon ƙasashen Afirka karo na 31 da ke gudana a ƙasar Gabon, inda a rukunin dai kasar Ghana za ta kara da gasar da kasar Masar wato Egypt, ita kuma ƙasar Mali ta fuskanci kasar Uganda. A ƙarshen karawar guda biyu za a san tsakanin Mali da Egypt ƙasar ta biyu ta rukunin dai da za ta kai mataki na gaba bayan Ghana. zakaran kwallon kafa wato na afirka mai rike da kofin yanzu cote d'ivoire an yi waje da ita kamar kasar algeria dan jaridar wato a fannin wasannin motsa jiki na Wadi Sahel da ake kira wato Seku Beri ya muna karin haske a game da wannan gasa. Wannan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Cote d'Ivoire ta zo da ƙarfi duka da cewa ba ƙaramar nasara ba ce zama zakaran zakaru na gasar ta dubi da goma sha biyar zai sa su ci gaba da fafata wasu kuma su nuna rashin kasawa da kuma kuzari amma sai dai daga ƙarshe ba su kai labari ba. A da hukumar FIFA ta yi ƙasar Algeria ce a jeri na talatin da shida a duniya musamman a fannin zakaran zakaru na ƙwallon ƙafa. A nahiyar Afirka kuwa ita ce a tsawon farko wannan hasashen ya haɓaka sama dangance da karawar kusa da ƙarshe wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Congo ya kamata a saka mata tsammani saboda akwai alamun nasara tare da ita kuma Burkina Faso da ba a saka mata tsammani ba za ta kara da Tunisia sai kuma Senegal za ta kara da Cameroon babbar wasa ce wanda a fannin ƙwallon ƙafa babu wani maganar lissafin duna. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 sai shirin namu na musamman. Yau watanni biyar kenan da hukumomin jihar Yamai suka karya shagunan da ke kewayen babbar kasuwar Yamai. Sai dai har wa yau wasu 'yan kasuwar masu yawa sun kasance a wannan wuri, lamarin da ke haddasa cinkoso. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muhammadu ya haɗa muna. Tarkuna jibge da kaya a can, tufafi sassarkahe a nan, kuma ga ɗimbin shara da ledodi da ke kai kawo. Wannan ne yanayin da zagayen babbar kasuwar birnin Yamai yake fuskanta bayan da hukumomin Yamai suka tayar da masu shaguna da ke zagaye da kasuwar kimanin shaguna dubu biyu da zuma tabbatar da tsaro da kuma samar da sarari a zagayen kasuwar ta birnin Yamai domin rage cinkoson ababen hawa. Ahmed wani mai sayar da kaya ne a bisa tarko ya ya ce tilas ne su dawo a wannan wurin saboda rashin aiki da suke fama da shi. Da aka tayar da mu zoke watanni uku kenan ba mu dawo bisa hanya ba. Kefa hanya ne muke gudanar da kasuwancinmu. Ba ma iya barin wurin gabaki ɗaya. Ina za mu je? Mu 'yan ƙasa ne duka da jami'an tsaro suna zuwa su yi gaba da kayanmu. Idan muka bar wurin to ina za mu je? Mu je mu yi sata ko kuma mu je mu yi kwace. Jama'ar da suke za zagaye da wannan babbar kasuwa ta birni mai suna kokawa dangance da rashin tsari wanda 'yan kasuwa suka kakace a wurin suka haddasa. Normalman an kace ce an kori masu shaguna masu tarko su ma ya kamata a samu solution kin da ba su jan kowa. Matsalar da akwai guda ce akan ga da suke wawwake ko ina inga. Karama da da yanzu fiske yanzu in kin ka lura an ka koro su da gudu suke watsa wani bi ni wata rana na taba zawa na iske nan an hoshe mun taksi man madubi ya rasa samu wanda zai rika. Kenan ya kamata a tsaya ɗoci mataki guda in barin su za a yi su komo garuraren su a gyara da abu yadda ya kamata wannan rashin tsari dai a cewar ahmed wani ɗan kasuwa masu sayar da kaya a bisa tarkuna ne suka haddasa shi daga polisai da ke riskar su domin tafiya da kayan su ba ma kawo cinkoso ɗan kasuwar ma iri-iri ne akwai masu tarko su ne suke tara hanya su ma ai musu magana sun gyara ba matsala polisai ne dai suke tsokanar mu suna tafiya tafiya da kayanmu, mu kuma ba za mu yarda ba. Kiran da nake yi ya kamata gwamnati ta dubi yanayinmu. Gwamnan jihar Yamai da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya tabbatar muna da cewa bayan bincike za a ɗauki matakai akan waɗannan 'yan kasuwa da suke zagaye da babbar kasuwar birnin Yamai. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman a wannan shiri wanda shi muka karshen labarin namu na wato na yau. Zan bar ku da Musa Hassan ya kama ku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.